Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ikada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 27 ga watan Juma Juma'a Alfaniya. hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da ainihin goma ya yi daidai da goma ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin karatun littafin al'aƙida a sahawiya yau za mu tashi shafi na sha ɗaya wala shai a yi ujizu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثالث نأكو ولا شيء يعجزه باب وانا أبو نديك كجية الله سبحانه وتعالى الرابع نهدو ولا إله غيره باب وانا أبو بوتانا كسكيا سيشي الخامس نبيا قديم بلا ابتداء الله قديم بما أنا بيد فرقو ما أنا قديم كنا باشي فرقو بلا ابتداء دائم بلا انتهاء قديم بلا ابتداء shi kadimi ne ba tare da yana da farko ba sannan da'imun bilantiha Allah dawwaman mene ba shi da ƙarshe an gane wannan ko to kaga a nan wajen imamu tahawi ya kawo wani abu wanda ake kira sifa a ya kawo abu da kira sifa salabiya a cikin sifofin Allah wato akwai abubuwa kala biyu akwai sifan Allah da ake kira sifa subutiya sannan akwai sifa salabiya sifa subutiya shine sifan da ke tabbatar ma Allah kamala Kamar qul huwallahu ahad kaga ya tabbatar ma Allah kamala shine sifa na wahadaniya Allahu samad ya tabbatar mai da sifa na samadiyya cewa Allah shine abin da fara wajen biyan bukata an gano wannan ko to amma lam yalifa kaga lam yalis ya kore ma Allah na kasu ko ya ya ce Allah bai haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba kaga duk wa'annan gaba ɗaya sifa ne menene sifa ne menene sifa ne saladiyya an gane to malamai suna cewa idan kaga an kora wani abu ana so ne a tabbatar da ainihin in an kora na kasu ga Allah ana so ne a tabbatar mai da kamala an gano wani ko? da saboda haka Allah hannun wata'ala an tabbatar mai da cewa a wala yi ujizu. babu wani abu da ke gajiyar da Allah don an kore ma Allah gajiyawa mai ake so a tabbatar li kamali ilmihi wa kudurati. an gari saboda cikan ilimin Allah da kuma ikon shi shin da Allah ba kashe yi bane to yana da cikakken ilimi kenan sannan kuma yana da cikakken iko babu abin da ke gagaran shi a cikin alkur'ani Allah na cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai a wata aya Allah na cewa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya kasance mai cikakken iko ne akan komai babu abin da ke gagaran shi a wata aya Allah ke cewa wa ma kana Allahu li yujizahu min shay'in fi samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira Allah ta'ala babu abin da ke gagaran shi a cikin sammai ko kasai lalle Allah ya kasance masani mai iko an gane ko ga ayoyi da yawa cikin alkur'ani da suke nuna Allah subhanahu wata'ala babu abin da ke gajiyar da shi an gane akwai ayin da ke cewa la ya azubu anhu misqalu dharratin fi samawati wala fil ard wato babu wani abu da ke buya ga Allah gurgurdan kwayan zarra a sammai ko kasai kaga duk wannan wato yana karkashin wala shay'a yujizuhu babu wani abu wanda ke gagaran Allah to idan mutum ya san babu abin da ke gagaran Allah idan mutum ya shiga cikin musiba mai tsanani ina ya kamata ya koma wa in yamsaska Allahu bi durrin fala ka lahu falahu illahu. in Allah ya shafe ka da wani cuta ba mai yayi ma wannan cuta sai Allah an gane kuma Allah ya riga ya gaya ma babu wani abu wanda zai gagare ni shin musiba ne na dukiya ana bin ka bashi ya kewaye ka ta kowane bangare ka rasa yadda za ka yi ko musiba ne na ainihin iyali ko musiba ne na ainihin tsaro kamar irin halin da muke fuskanta yanzu a ƙasarmu yanzu muna da musiba na tsaro ta ko'ina ga musiba na na ainihin boko haram ga musiba na wa na yan kidnapping ko ga musiba na masu fyaɗe ta ko'ina akwai musiba to kaga irin wannan musiba kada ɗan adam ya ɗaiba tsammani ke ina ganin babu yadda za a yi a iya gyara wannan ƙasar an gane mutum zai iya faɗi wannan babu yadda za a gyara wannan ƙasar wannan ƙasar har yanzu ba zai gyaru ba to sai mu tambaye ka kai ne Allah akwai abin da ke gagarin Allah duk wani abin da Allah ta'ala kaga Allah da ya bamu a haka akwai hikima in Allah na so ya gyara mu rana ɗaya ne kawai wa idza inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kawai al'amarin Allah in yana son wani abu cewa zai yi zamo sai ya zamo da Allah yana so ya ba mu shugabanni na gari cikin sauki za mu gani an gane ko da Allah na so ya mana maganin wannan tsaro da muke fuskanta cikin sauki za mu gani to amma Allah subhanahu wata'ala ya jarabe mu ne da shugabanci ya jarabe mu da barazana na tsaro ko za mu dawo zuwa ga Allah mu dawo mu tuba zuwa ga zunubanmu zuharar fasahar filbari wal bahar bima kasabat aidin nas li ba'da allazi aminu la'allahum yarji'un wato barna ya yada a doron ƙasa ya yada a cikin tudu da teku saboda abin da hannayen jama'a suka aikata bannan da ya yada a tudu da bannan da ya yada a teku ya yada ne saboda ainihin abin da mutane suka aikata liyuzikahum ba'da allazi amilu saboda ya dandana musu sashen abin da suka aikata kenan abin da muke gani a Najeriya yanzu na shugabanci abinda muke gani rashin tsaro abinda muke gani na ainihin cin hanci da rashawa ta bangaren ainihin ma'aikata duk wannan Allah ta'ala ya yi shi ne don ya ɗanɗana mana sashen abinda muka aikata ba duka ba inda Allah zai kama mu da dukkan abinda muka aikata Allah ya ce da ba zai bar wata dabba a doron ƙasa ba kun gano wani ko to Allah ya yi haka ne don ya ɗanɗana mana sashen abinda muke aikatawa ko wala Allah za mu dawo mu gyara amma su mutane kullum ba sa tunanin haka su tunaninsu laifin shugabanni ne idan shugabanni suka gyara shi kenan ƙasar ta gyaru an gane sun manta cewa shugabanni ko sun gyara dole ne za su yi amfani da talakawa an gane duk abin da shugabanni za su yi talakawa ne za su taimaka musu to idan shugaba yana da kirki amma kuma talakawa mutanen banza wani abu ne shugaban zai zarfi ya tabbata babu misali an gane ko dole ne kafin shugaba ya samu nasara kan abin da yake yi dole sai talakawa sun taimaka idan talakawa suna mutanen banza to Allah ta'ala zai ba su shugabanci ne na banza in talakawa mutanen kirki ne Allah zai ba su shugabanci na kirki an gane wannan ko kaga nan wajen an ce babu abin da ke gagarar Allah Allah ya riga ya gaya mana mu gyara ayyukanmu idan mun gyara shi kuma zai taimake mu ya ayu hallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum ya ku wanda kuka imani in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da diga-digan ku a doron kasa. wala yansuranna Allahu may yansuruhu wallahi da sannu Allah zai taimaki masu taimakon addinin sa inna Allaha laqawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne mabuwayi in dai ka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ka to kaga ashe kenan Najeriya idan muna so tsaro ya dawo to kawai mu koma zuwa ga Allah idan mun tsaya mun rike ainihin aqida ta sunna aqida ta ahli sunna wal jama'a ya zaman to ba mu da bokayi ba mu da gun malamai ba mu da yan bid'a sai kaɗan abin da ba a rasawa sai ya zaman to ahli sunna suke faɗe a ci kuma ana aiki da sunna a ƙasar Najeriya ta zaman to darut tauhid to Allah zai kawo mana alkhairi ta ko'ina? ina walau allau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatana alaihim barakatun minas samai wal ard da a ce ma'abota alƙarya za su yi imani su kiyaye dokokin Allah Allah ya ce da mun bude musu albarkatun ƙasa albarkatoshi daga samai da kasai an gano wannan ko to ashe kaga kenan babu abin da zai gagari Allah wannan tsaron da muke gani kidnappers sun mana yawa ga 'yan fashi ne ga kaza ga kaza an gane wani ko ana ta tura sojoji sai kashe sojoji ake yi to da za mu riƙe Allah cikin sauƙi Allah zai mana maganin wannan abu Allah shi yake rabe mu da su shi ne kuma zai yi mana maganin su an gane yanzu irin abubuwan da turawan mulkin mallaka suke yi a duniya yanzu irin su America irin su Russia da sauransu ai wani zai ga cewa wayannan mutane sun riga sun kasaita sun gagaru kowa sun fi ƙarfin kowa babu wanda zai iya da su go? wani zai gani cewa anya ko za a iya samun nasara kan amerika anya za a iya samun nasara kan ingila da su faransa da sauransu sai mu ce maka allah ta'ala babu abin da zai gagare shi a sammai da kasai kuma allah mai iko ne akan komai ko wala shi a yujizuhu babu wani abu da ke gagarar allah subhanahu ta'ala wa ma kana allah li yujizuhu min shay'in fi samawati wala fil ard Allah babu abin da ke gagarin shi kowane irin abu ne a cikin sammai ko kasai to na ce muku ana kiran wannan wani irin sifa sifa ce salabiya idan Allah ya kora abu me yake so ya tabbatar Allah ya kora abu saboda kasancewa abun na kasu ne yanzu gajiyawa kamala ne ko na kasu ga Allah kaga na kasu to me yake so a tabbatar kamala to tunda an ce wala shay jizu, babu abin da ke gagaran Allah sai ka ce li kamali ilmihi wa mai wa qudratihi ko saboda cikan ilimin Allah da kuma ikonsa to dama an kore ne don a tabbatar da cikan ilimin Allah Allah ya san komai yanzu duk abin da ke faruwa a doron kasa babu abin da ke koya ga Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah babu abin da ke boye mai doron kasa ko a sama yanzu waɗannan yan kidnappers suna suna ɓuya ga Allah idan Allah yana so ya yi maganin su kawai inna ma yaqul hun kun fayakun zai ce musu kawai ku zamo sai ku zamo ba abu bane to kawai abinda Allah yake so mu musulmi mu dawo mu rike addinin mu da kyau mu dawo mu rike sunna da kyau mu kauce wa duk wani abu wanda ya saba mu addini mu rage saban Allah saboda Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane na ni'ima har sai mutane sun canza abin da ke tare da kawukansu idan sun canza sai shi ma Allah ya canza musu an gane to wannan ne. sai kuma ka ce wala ilaha gairu wala ilaha gairu babu wani abin bauta in ba Allah ba subhanahu wataala kaga shi ma wannan ai sifa ce saladiya. me yake so a tabbatar li kamali wahdaniyati ko ana so a tabbatar da cikan ainihin wahadaniya na Allah subhanahu wata'ala sannan kuma wala ilaha gairu qadimun bil ibtida'i Allah qadimi ne ba shi da farko da'imun bil intihai Allah dawame ne ba shi da ƙarshe an fahimci wannan ayi to kaga a cikin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yana yawan kore sifofi kaga in ya kore sifa yana so ya tabbatar da wani abu ne kamar Allah da yake cewa wala yazlimu rabbuka ahada nan wajen kaga ya kore rigo da yake so ya tabbatar kamali adalihi saboda cikan adalci na Allah to nan kuma da yake cewa la ya azubu anhu mithalu zarratin fi samawati wa fil ard gwargwaron kwayan zarra baya buya ga Allah a cikin sammai da kansai kaga nan ya kore ko to me yake so ya tabbatar likamali ilmihi tunda an ce babu wani abu wanda yake boyewa ga Allah kaga wannan ya zama raddi ga ainihin gullat na ainihin yan kadariya daga cikin mutazila masu cewa Allah subhanahu wata'ala ya san komai amma banda ayyukan bayi Allah yana da iko akan komai banda ayyukan bayi wato sai bawa ya aikata sannan Allah ya sani amma kafin bawa ya aikata wato Allah bai san bawan zai aikata ba sai bawan ya aikata kuma ji wani aiki to sai Allah ya ce babu abin da ke boye ma Allah a sammai ko kasai duk duniya gaba daya duk abin da zaka aikata ba zai buya ga Allah ba kaga wannan ya tabbatar da cikan ilimin sa ilimin Allah ya kewaye komai an gane wannan ko so da Allah ta'ala ilimin sa ya kewaye komai babu abin da ya buya gare shi duk abin da azzalimi ke aikatawa Allah yana kallon shi so da duk abin da makiri yake miki kullawa don ya cutar da mutanen kirki duk abin da makiri ke kullawa Allah ya san da shi kuma idan muka fi Allah cikin sauki Allah ta'ala zai mana maganin shi an gano wani ko wa yamkuruna wa wallahu khairul makirin innahum yakiduna kaida wa akidu kaida lalle su suna kulla nasu makircin mu muna yin dabaru irin namu don mu kare ainihin mutanen kirki an gano wannan ayi ashe idan mu musulmi muka tsaya kan hanya mai kyau muka tsaya muka kiyaye dokokin Allah Allah sai ya kare mu ta inda ba mu tsammani ba saboda Allah babu abin da ke boye masa ya san makirci masu makirci an gane duk wani sabon Allah da mutum ke yi Allah ya riga ya san da shi misali to duk wannan gaba daya shine abin da aka tabbatar sannan kuma a cikin wata aya Allah na cewa wa ma masana min lugu wani gajiyawa bai shafe mu ba Anan Allah da ya kore ba kansa gajiyawa mai yake so ya tabbatar likamali kudrati ko tunda Allah baya gajiyawa yana nuna mana cikan ikon Allah babu wani abu wanda Allah ba shi da iko a kan shi to can kuma da yake cewa ba la ta'khudhu sinatu wala nawm jangadi baya kama Allah ko bacci kaga likamali hayatihi wa qayyumiyatihi me ya sanya gyangyadi baya kama Allah ko bacci saboda cikar rayuwarsa da kuma dogaro da kansa Allah yana da sifa na ƙayyumiyya. Allah ya dogara da kansa an gano wannan ko shine ma'ana alƙayyum Allah baya neman komai a wajen kowa sai dai halittu ne suke da buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an gano wannan ko kaga wannan sifa na alƙayyumiyya yana nuna cikan ikon Allah yana nuna kuma cikar rayuwar Allah subhanahu wata'ala tunda idan mutum yana bacci lokacin da ya bacci hausawa suna cewa bacci kanin mutuwa a lokacin da mutum ya yi bacci to wani nau'i ne na mutuwa shi yasa a cikin Allah a cikin Alƙur'ani Allah ya kira bacci da suna wafat Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shine yake daukar rayuka lokacin da suka mutu wa'anda basu mutu fa yana ɗaukar su fi manamiha in suka yi bacci fa yumsiku allati qaza alaiha al-maut wa yumsiku al-ukhra ila ajalin musamma wa yumsiku al-ukhra aw wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma fa yumsiku allati qaza alaiha al-maut sai Allah ya riƙe wannan wanda ya kaddara mata mutuwa ba ta dawo ba wa yursilu al-ukhra sai ya saki ɗayan wanne ne ɗayan mai bacci sai ya sake ta ila ajalin musamma wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya alamu ma jaratun bin nahar Allah shi ke ɗaukar ranku da dare kuma ya san abin da kuke aikatawa da rana sun maye ba a sukufi sannan kuma ya tashe ku da ranar ba ya ɗauki ranku ba liyu ku za ajalin musamman don a kai zuwa ga wani ajali sananne shin wannan mutuwa ne ko bacci kaga bacci ne a nan wajen an gane wani ko to ashe duk mutumin da yake bacci a lokacin da yake bacci ya fita hayyacinsa za a iya gudanar da wasu abubuwa da masu kyau da marasa kyau duk bai sani ba sai bayan ya farka sai ya gani to shi Allah ta'ala da yana bacci ya duniya zai kasance da duniya ya rabar gobe gaba daya an gane saboda Allah shi ke kulawa da duniya gaba daya Allah shi ke rike sammai da kasai kansu fado inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi Allah shi ke rike sammai da ƙasai kasu su kushe kan su faɗo da za su faɗo ba mai iya rike su a duniya gaba ɗaya mala'iku ba sa iyawa balle annabawa Allah shi kaɗai ke rike su wa yumsiku sama'a an taqa alal ard illa bi iznihi Allah yana rike sammai kar ta faɗo ƙasa sai da izininsa an gano wannan ko haka duk wannan yana nuna mana wato da Allah yana bacci kaga zai zama to bashi da kyakkyawan kulawa wai ya billah to abubuwa da yawa za su lalace idan an baka kulawa da abu sai ka kwanta kai bacci ka sanya ruwa a cikin hita sai ka kwanta kai bacci me zai faru ruwan nan ya tafasa ya tafasa har ya kone daga baya ya koma yana kona ainihin shi wannan hita din daga baya sai gobara ko kaga saboda kayi bacci to sai aka nuna cewa gengedi ko bacci na kasu ne ga Allah Allah ta'ala baya gengedi baya bacci duk da cewa dan adam idan an ce kwata-kwata baya gengedi kwata-kwata baya bacci na kasu ne gare shi da gudu zai je ga likita ya je ga mai cewa ba na bacci ba a gani to saboda haka bacci yakan zama to kamala ga dan adam amma Allah subhanahu wata'ala bacci ta kowane bangare na kasu ne gare shi an gani akwai abubuwan da da ainihin wato kamala ne ga ɗan adam batsawa na kasu ne ga Allah kamar haihuwa kamala ne ga ɗan adam na kasu ga Allah kisa Allah ya ce lam yali li kamali ginahu wa sultani saboda cikan wadatuwan Allah da kuma ikonsa shi yasa baya bukatar da kai mai bukatar da kana bukatar da ne saboda in ka tsufa ya taimake ka ko saboda ya wakilce ka wajen sashen ayyukanka an gane wannan ko to Allah subhanahu wata'ala wato baya bukatan komai saboda shi ya dogara da kansa ne an fahimci wannan ko to saboda haka wato malaman tauhidi sun ce korewa in kaga an kore kawai ba dalili to na kasu ne an gane sun ce annafawan fannafi sirf la madaha fi wato korewa tsantsa babu wani yabo a ciki ka kora abu a ce da ka kore din nan mai kake so ka tabbatar an gane idan mutum ya kore abu to ya zama to lallai akwai abin da yake so ya tabbatar in ko ba haka ba akwai matsala an gane wani ko suna cewa annafiyul mahad laisa bi tauhid wa kazalika al isbat al mahad laisa bi tauhid korewa tsantsa ba tauhidi bane haka nan tabbatarwa tsantsa shi ma ba mai bane idan mutum ya kore aka tambaye shi wannan korewan mai kace so ka tabbatar yace ba komai to wannan shirme ne kawai an gane fannafi sirf la madaha hafi, korewa tsantsa babu yabo a cikin sa kaman yan mutazilawa da suke fasar wannan aya suka ce la tudrikul absar suka ce ido baya ganin Allah wa huwa yudrikul absar amma Allah yana ganin ido aka ce idan ka kore ganin Allah in ka ce ido baya ganin Allah to me kake so ka tabbatar a nan wajen in ka ce ido baya ganin Allah shin abin da ba a gani kamala gare shi duk abin da ba a gani bai kamala ne yanzu abin da babu shi yanzu yaya ana ganin shi kaga ba a ganin abin da babu shi to abin ya zama kammalalle kenan duk wani abin da ido baya ganin shi ya zama kammalalle abin da kuma ido ke ganin shi ya zama nakasashe ido na ganin manzan Allah to yanzu ya manzan Allah ya zama wa ya zilla. yanzu ido baya ganin shedan eh, innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi shedan yana ganin ka da shi da jama'ansa ta inda kuma ba ganin shi kaga shedan ba a ganin shi to shikenan ya zama kammalalle dan adam da ake ganin shi kuma ya zama sashe ashe cewa da suka yi ba a ganin Allah to me suka tabbatar ba tabbatar da komai ba to saboda haka wannan babu wani yabo a cikin ba a ganin Allah in ka ce ba a ganin Allah ba yabo bane an gane sai ahli sunna ka ce wannan ba zai yiwu ya zama fassaran la tudrikul absar ba shi la tudrikul absar ma'anan shi idanuwa ba sa riskan Allah amma Allah shi ke riskan idanuwa ma'anan wannan idanuwa ba sa ma Allah gani ganin kwakwaf za mu iya ganin Allah gobe kiyama amma ba za mu mai ganin kwakwaf ba shi za mu Allah ya za mu ga Allah kamar yadda muke ganin wata ko yadda muke kike ganin rana ba a kare mu a wajen ganin sa ko ba a zalunta mu a wajen ganin sa ku fahimci wannan kaga da wannan kenan misali Allah ta'ala ana ganin shi amma ba a riskan sa kamar yadda rana muna ganin rana amma ba ma riskan shi rana ba girman shi kenan ba ila rana ma ya ninninka wanda muke gani girmansa ya ninninka so miliyoyi kun gane kaga a nan wajen ba za mu ce mun ga rana tabbas amma ba mu riske shi ba kun gane to la tudrikul absar li kamali jalalihi wa azmatihi wa kibriyaihi wannan shi yasa idanuwa ba sa riskan Allah saboda cikan ainihin darajarsa da girmansa da daukakan shi an gane wannan ko to amma idan mutum ya kore kawai ya zaman to bai tabbatar da wani abu wannan ya zama na kasu kamar yadda wani mawaki ke cewa yana aibanta kabilan shi yana cewa lakin na qaumi wa in kanu zawai adadin laisu min ash fi shay'in wa in hana yana cewa lalle sai dai cewa mutane na duk da sun kasance ma'abota adadi suna da yawa mutane na laisu min ash fi shay'in ba su da wani ikon yin sharri wa in hana duk kancin shi ba sa iya yin sharri ko kadan duk kancin shi shin wannan ya yabi mutanen shi ne ko ya soke su lakin na qaumi wa in kanu zawai adadin laysu min ash-sharri fi shay'in wa in hana sai dai su mutane na duk da sun kasance suna fa da yawa amma ba su da ikon aikata sharri duk an shi ba za su iya ba yanzu yabo ne gare su yanzu don an ce ba za ka iya ba wato kenan ba kalma da kana son kai ba za ka iya ba a'a ai yabo shine wato mutum zai iya yi amma sai ya bari don tsoron Allah kana da ƙarfin da zaka iya yin sharri sai ka iya yin sharri saboda tsoron Allah wannan shine kamala kamar yanzu America tana da ƙarfin da za ta murƙushe tudun wada sai tudun wada ta tsokani America sai America ta kyale tudun wada yaya to amma America tudun wada ta tsokani America ko kuma America ta tsokani tudun wada sai tudun wala ta hakura ta ce ta yabe wa Allah shin me ya sanya tudun wala suka ba wa Allah sun san karfin su an gane to irin wannan babu yabo a cikinsa mutumin da an fi karfin shi sai ce ya yafi amma yanzu wani karamin yaro yawa gwamna laifi sai an kamo yaron gadan an kamo shi ana so gwamna ya sa a hukunta shi sai gwamna ce kai ne kamun rashin kunya a yi ka san abin da kai baka kyauta ba ka san ina iya hukunta ka ka san ina iya wulaɗanta ka da zuri'an ka gaba ɗaya ce to jigana ya fi maka kaga wannan shine me wannan shine sifa na kamala an gane wannan ko to saboda haka wato in kaga an kore wani abu to dole sai ka nemo kishiyansa ana korewa ne don a tabbatar da kamala ana tabbatarwa ne don a kore na kasu kaga Allah da yake kul huwallahu ahad me yake so kore wa kanshi yana so ya kore sharik ya kore abokin tarayya Allah da yake alhamdulillah yana so ya kore ma kanshi me azammu laysa lillah dukan yabo sun taba daga Allah to dukan zargi kenan ba su kore ga Allah ko to shi ne yake cewa Allah yake cewa qadimun bil ibtida'in Allah qadimi ne ba shi da farko kuma da'imun ilantiha Allah dawwame ne ba shi da ƙarshe to wannan kalman qadim din shin akwai inda Allah ya taba siffanta kanshi da qadim akwai inda Allah ya taba siffanta kanshi da da'im a ka'ida na malaman tauhidi sun ce yajibul yajibul iltizam bi alfazi shar'i fil aqida yajibul iltizam bi alfazi shar'i fil aqida yana zamantowa wajibi alizimti lafuzza na shari'a wajen aƙida a wajen aƙida mai amfani da lafuzza wanda suka zo cikin ƙur'ani da hadisi kada mu ƙirƙiro namu lafuzza din kun gane wannan ko to wannan kalman qadimun din shin lafazi ne wanda ƙur'ani da hadisi ya zo da shi ya siffanta Allah da shi haka nan da'imun akwai inda Allah ya kamanta kanshi da suna da'im shin ana iya kiran mutum da sunan abdu da'im in an kira mutum abdu da'im da'im din sunan Allah ne ko kuma dan adam yana iya kirkiro suna ya jingina shi zuwa ga Allah ya abin yake sifatullah wa asma'uhu maza tauqifiyya sifofin Allah da sunayensa duka tauqifiyya ne ana tsayawa ne ga nafsi baya halatta mu sanya wa Allah sunan da bai sa wa kanshi ba an gane kuma baya halatta mu siffanta Allah da abin da bai siffanta kanshi da shi ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbul izza ubangijin izza ubangijin buwaya amma yasifun daga barin abin da suke siffantawa babu ruwan Allah da abin da kafirai suke siffanta Allah da shi amma sai ce me wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata ga manzanni duk abinda manzo ya faɗa dangane ga Allah yace wannan siffan Allah ne wannan sunan Allah ne mun miƙa wuya walhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai na'am sharhi اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى القديم كسني وتوبي daga cikin sunan Allah subhanahu wataala wato a kira shi da suna alkadim alkadim ba shi daga cikin suna a wato sunan Allah subhanahu wata'ala kenan za a iya kira mutum abdul kadim eh ka sa ma yaron ka suna abdul kadim to ya zama bawa ba na Allah bane dan ba suna Allah bane wannan kuma wannan ba sifan Allah bane na'am wa innama huwa min isti'mal al mutakallimin shi wannan yana daga cikin aiwatarwa na malamai mutakallimin malamai masu ilmul kalam malaman da suke amfani da hankali wajen tabbatar da tauhidi suna fifita hankali akan nassi galiban a wajen tabbatar da tauhidi su ne mutakallimin su suka kirkiro wannan suna mai suna alƙadim suka jingina zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an gano wannan to amma a ƙa'ida idan ka ji mutum ya faɗi lafazi lafazin nan yana ɗaukar ma'anoni da yawa to za ka tambaye shi ma'ananta ka ce kai ka ce Allah ƙadim me kake nufi da ƙadim ne an fahimci wannan ko da ya kira Allah da suna Al-ƙadim? wai me yake nufi da ƙadim ne kun fahimci wannan ayi to saboda haka an ce al-alfaz al-mujmala al-mutamila lil qad'i was-sawab yustafsaru an ma'anaha Famaka na kana haqqan uzbita bi lafzihi ash-shar'i wa ma kana batilan rudda al-alfaz al-mujmala lafza dunkulallu masu ɗaukan daidai da kuskure idan mutum ya faɗi wata kalma wanda kalman mujmala ce tana ɗaukan daidai kuma tana daukan kuskure to mutumin da ya wannan magana kada ka kai masa rashin adalci yustafsaru amma alaha za a nemi bayanin shi game da ma'ananta kai da ka ce ma Allah kadim me kake nufi idan yace abinda nake nufi da qadim shine Allah ba shi da farko ina fatan gane wannan to an tunda ce Allah ba shi da farko sai mu ce ka ce menene al-awwal ha eh? Allah huwa al-awwal allazi laysa qablahu shay kai amfani da lafazin al-awwal mana kenan ana iya cewa Abdul Awwal eh a sa mutum suna Abdul Awwal al-awwal suna Allah ne huwa al-awwal allazi laysa qablahu shay huwa al-akhir allazi laysa ba'dahu shay huwa az-zahir allazi laysa ah, fawqahu shay kun gano wannan ko to saboda haka idan mutum ya faɗi kalma mai ɗaukar ma'anoni da yawa kafin a yanke mai hukuncin sai an nemi fassarar shi mai kake nufi da wannan shi da kanshi ya faɗa idan an tambaye shi da aka tambaye shi sai ce abin da nake nufi da ah, shi kadim bai da farko to wanne ne lafazi na shari'a ga lafazin alqadim Al'awwal. to kaga sai ka ci sai to da ka cire wannan kalmar qadim din sai ka yi amfani da kalmar al'awwal. sai ka ce Allah an ah, awwalun bilabtida'i al'awwal bilabtida Allah shine farko bai da bai da ainihin farko da'imun to shi ma kan kalmar da'im ba shin shi ma wannan kalmar da'if din akwai a cikin qur'ani ko cikin hadisi inda Allah ya siffar da kanshi da suna da'im wai me yake nufi da da'im ne sai an tambaye shi sai ce abinda nake nufi da da'im shine wanda yake nan har abada an gane wannan ko to sai ka ce to me yasa ba za ka yi amfani da lafazin al-akhir ba huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay huwa al-akhir alladhi laysa ba'dahu shay ashe da kai amfani da lafazin al'akhir da ya fi alkhairi gare ka tunda shi ne Allah ya siffanta kanshi da shi an gane dole ne a lizimci lafuzza na shari'a a wajen aƙida a wajen aqida kada ka yi amfani da baƙin lafuzza za ga wayannan baƙin lafuzza ɗin sukan ɗauki ma'anoni masu kyau da ma'anoni marasa kyau amma kalman da Allah ya zaba, za ga wannan kalma yana cike da yabo a cikinsa ku fahimci wannan ko shi ya sanya al'allama ibn usaimin Allah ya masa rahama ƙarƙashin inda Allah ke cewa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir an ce babu wani abu misalin Allah Allah mai ji ne mai gani sai ce wato kada ka ce a kada ka ce ahlus sunna su siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi min gairi tashbihin wala ta'dilin min gairi tashbihin wala ta'dilin wala tafwidin wala tawilin misali to nan da ya ce min gairi tajbihi din nan shin wannan tajbihi lafazin shari'a ne a cikin qur'ani da hadisi akwai inda Allah ya amfani da kalmar tajbih menene ya amfani da shi kalmar tamsil wala tadribu lillahi al-amsal inna allaha ya'lamu antum la kaga wala tadribu lillahi al-amsal laisa ka mislihi shay'un ko Allah ba shi da wani abu wanda ya kama da shi lafazin tamthil shi yafi dacewa da kai amfani da shi da lafazin daga lafazin tashbih saboda lafazin tashbih ba lafazi bane na shari'a lafazi ne na istilahi kun gane wannan ko to ire-iren wa'annan lafuzza suna da yawa wanda mutum ya kamata ya kaurace ma irin wa'annan lafuzza ya yi amfani da lafazi na shari'a an gano wannan ko na'am fa innal qadima fi lughati al-arab allati nazala biha al-qur'an lalle qadim a cikin lugar larabci wanda qur'ani ya sauka da shi wal mutaqaddim ala ghairi eh ma'anar qadim kenan shine wanda ya gabaci waninsa in an ce in an ce mutum qadim ne shine wanda ya riga wani zuwa kawai in ka riga wani zuwa ko da kana da farko ko da kana da farko sunanka qadim kamar yanzu duk wanda ya riga zuwa masallacin nan yau dinnan a wannan wajen a wannan majalisin wane ne ya riga zuwa shine kadim shin wanda ya riga wani zuwa wanda ya riga zuwa nan bai da farko ai akwai lokacin da baya nan ko amma kasancewan kawai shi ya riga zuwa sunan shi kadim to kuma bayansa sai kuma a duba wane ne na biyu na biyu wanda ya zo bayansa shi ma kadim ne bin nisba zuwa ga sauran mutane shi kuma wanda ya zo na uku shi ma kadim ne bin nisba zuwa ga wanda suka zo bayansa kaga ana kiran abu kadim ko da yana da farko kun gane wani ko shi ne abinda malam ke magana fa innal qadima fi lugatil arab allati nazala bihal qur'an lalle ƙadim, a cikin lugar larabci wanda qur'ani ya sauka da shi huwal mutaqaddimu ala ghairi shine wanda ya gabaci waninsa na'am fa yuqalu hadha qadimun lil ce hadha qadim wannan qadim ne wato ga wanda yake dadadde wanda ya dade wa hadha jadidun wannan sabo ne ana cewa wannan jadid sabo lokacin da ainihin izala ta fito ta fara yin wa'azi sai yan dariƙa suna cewa a yi hankali da yan izala saboda yan izala sun zo da sabon addini to littattafan da ake karantawa na yan izala akwai irin su kitabun tauhid ana karanta su kitabun tauhid sannan ana karanta littattafan hadisi sai suka ce sai su ringa kawo manganin malamai alaikum bil qadim sai su ce malamai sun ce ku lizimci abin da ya dade kun ga su fitowar mace dinnan duk sababbin littattafai ne wani ma ya ce hatta sayyid bukhari sabo ne su bukhari su musulun duk da can malaman mu duk ba sa karantar da shi tukuni ku ci irin wayannan littattafai sababbi din nan ku dimfari tsofaffi kun gane ko to kaga su sun dauka cewa duk wani littafi wanda ya dade a Najeriya to shine littafin da ya dade a duniya ban san cewa littattafan da suka dade a Najeriya kila ma sababbi ne bin nisba zuwa ga littattafan da suke a duniya an fahimci wannan ko saboda haka wannan shine fa yuqalu hadha qadim lil atiq وهذا جديد الحديث نعم فلم يستعملوا هذا هذا الاسم الا في المتقدم على غيره سولا ربوا بس بس ايوتر ده wannan suna ba sai ga ga wanda ya riga wani sa kawai shi kawai kadim wanda ya riga wani ko da yana da farko la fi ma la fi ma banda ba wai cikin abinda rashi bai riga shi ba ba wai ana nufin kadim laraba ba wai sun yi amfani da kadim bane ga abin da rashi bai riga shi ba kaga shi Allah ai rashi bai riga Allah ba to larabawa ba taɓa yin amfani da kalman qadim ga abin da rashi bai riga shi ba kamar Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah ke cewa hatta ada kal urjun al qadim ƙaddar nahu qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun al wata mun ƙaddara masa manziloli mun ƙaddara masa hanyoyinsa har ya koma kal urjur kamar Giyan dabino kadim wanda yake ya dade Giyan dabino wanda ya dade na'am wal urjun al qadim alladhi yabqa ila hilin wujud al urjun al thani shi shi Giyan dabino wanda yake kadim ha ne wanda yake wanzuwa har sai an samu Giyan dabino wanda yake sabo an an samu na biyu wanda ya fara zuwa da farko kafin nabi yanzu ana kiran shi mai kadim shi nabi in yanzu sunan shi hadis an gane sabo to kuma idan na uku ya zo nabi ya zambe shi ma kadim idan na uku ya riga idan na hudu ya zo na uku shi ma ya zama kadim an gane ko fa iza wujida al-jadid ila lil awwal qadim idan an samu sabo sai a ce ma na farko qadim na'am wa in kana masbuqan bi ghayrihi ko da an riga shi da waninsa كما حققه شيخ islam في مجموع الفتاوى كما يند shaykhul islam ابن taymiya ya tabbatar da shi a cikin majmu'ul fatawa nashi wa sharihu fi sharhi da kuma mai sharhi a cikin sharhi ibn abul al-hanafi shi ma ya tabbatar da wannan a cikin sharhinsa kun fahimci wannan go? to kenan kalman qadim wato asha'ira suna amfani da shi kuma suna jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala akwai suna karantarwa za ga a da can za ka ana karantar da mutane tauhidin nan na kawa'idi wal da wanzuwa wal a wal da dawama wal da wanzuwa wal mukhalafatu lil hawadis to duk irin wannan za ga wato wannan muqaddima din kawa'idi din aqida ce ta ash'ariyya idan ka samu malamin da ya kware wajen karantar da ash'ariyanci in ya karanta ma da wannan zai tsinda ka cikin aqidan ash'ariyya ne to taimakon da Allah ya yi mana a Najeriya malamai na bid'a da suke da'awar cewa su yan asha'ira ne ba san ta ba an gani saboda su suna amfani da philosophy da ilmul kalam za su ma wani irin bayani idan kana da raunin kwakwalwa za su juye ma da hankali an gani to sai Allah ya sanya malaman mu na zaure ba su karanci philosophy ba sai da kawai ba ni in baka fassara sai muka ce mun gode ma Allah da ya tsayar da sunan wajen da a ce malaman sun goge wajen sanin wannan tauhidi na asha'ira da yanzu mutane da yawa suna kudirce wannan akida yanzu a kulliyat syllabus manhaja na karantarwa na ainihin akida manhaja ce ta asha'ira an gane mutanen da suke suke sanawiya kai tun daga mutawassida har zuwa ga marhala ta sanawiya littattafan da aka karrara a karantar littattafan asha'ira ne an karɓo wannan syllabus ɗin ne daga Misira. kuma ka san Misira mutanen azhar ash'arawa ne na ba san gane wannan saboda haka mutanen Misira menene su ɗan asha'ira ne shi ya sanya syllabus na karantar da tauhidi a najeriya tun daga mutawassida har zuwa har zuwa jami'a wato syllabus sun na asha'ira ne to taimakon da Allah ya yi kamar yadda na ce akwai darussa guda biyu wanda an cusa su a cikin manhaja na karantarwa a Najeriya akwai mandik ana karanta da shi akwai kuma wannan ilmul kalam irin su abin da irin su wannan sunan shi um, um, abin umul barahim da irin su ida'atu da littattafai ne na aƙida na asha'ira kuma malamanmu na zaure suna karanta da mutane shi an fahimci wannan ko to amma taimakon da ya Allah su masu karanta wasu kansu ba su gama fahimtar abin da littafin ya kunsa ba sannan masu karantar da mandik a cikin sanawiyya da kuma jami'o'i su kansu suna bukata a zauna a karantar da su to shi yasa in suna karanta wa ɗaliban ba sa gane komai sai muka ce godiya ta tabbata daga Allah akan haka za ga malami an bashi mantik da za ka tambayi ɗalibin da zai ce shi wallahi tun da aka fara karantawa bai ma abin da malamin ke faɗa ba kuma zance da gaskiya malamin bai sani ba ballantana dalibin ya sani faƙiru shi layu dai inda a ce malamin ya sani to zai ringa fito da wasu bayanai wanda za su ɗauki hankalin ɗalibin in kaga malami na ta bayanai yana ta bayanai a ce duk aji ba sa gane komai kai kasa malamin da bai iya ba duk wahalan abu in za a karanta da shi yau da gobe yau da gobe insha Allah kana bayani dole za a samu zakakurai masu hazaka su rike to yanzu ka tambi wanda suka yi kulliya dan Allah kana so ka zo ka karanci mantiq a wajen su za su ce kaga darasin da ba mu taba gane ma'anar shi ba sai dai muna haddacewa ne kawai dan mu ci jarabawa haka nan tauhidi na asha'ira a ce maka Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya kasa baya ko ina kuma wai ana so hankali ya dauka zai hankali da wannan <laughs> to shi yasa zaka suna cewa tauhidi na da wuya saka zaka yana da wuya a zaure kaga ma wani malami na koyar da tauhidi malaman sufayen nan kaɗan ne kawai suke karanta da tauhidi saboda tauhidin su yana kunshe da ainihin mantiki a ciki da ilmul kalam an gane sai malami ya goge sosai sannan iya karanta shi suna da wasu irin izdilahat wanda in ba ka zo na wajen gogagge ka zo ba za ka gane komai a cikin shi ba ina fatan gane wannan to saboda haka wannan shine taimakon da Allah ya wa Najeriya a sha'iran 'yan Najeriya ba gogaggu ba ne idan 'yan salafiya suka zo da aƙidar kuma sun goge a kan shi to cikin sauƙi za su gamsar da 'yan Najeriya kamar yadda muke gani yanzu ko tauhidin ahlus suna a fili yake kuma kana karantar da shi a ilmance ga mutane suna farin ciki suna gane me ka karantar da su eh lakin afada shaykh ibn mani huna sai dai a shaykh ibn mani ya fa'idantar da mu a nan wajen bima naqalahu an ibn al-qayyim fil bada'i' daga cikin abin da ya nakalto daga ibn al-qayyim a cikin littafin bada'i'ul fawaid annahu yajuzu wasfuhu subhanahu bil qidam cewa ya halatta a siffanta Allah da qidam inji ibn al-qayyim ina gane wani ko ya halatta me a siffanta Allah da siffan qidam cewa Allah qadim Bi أنه يخبر عنه بذلك بمعنى ينا بعد لاباري قمد الله كان هكا labari yake bayarwa kamar ya shirya larabcin kanshi ne sai yana ba da labari da larabcin kanshi ba wai yana nufin siffan Allah ba ne yana ba da labari ne cewa Allah ƙajim ne bi ma'ana bai da farko amma ba wai yana nufin wannan siffan Allah ba ne wanda ya siffan da kanshi kun gane wani ko yana ba da labari ne da shi akan wannan وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية وباب اللاباري يا أبو بادي في هذا باب الصفات التوقيفية أغاني أوجد توحيد باب الصفات التوقيفية لي إنكو كان بعد اللاباري ذاك إيه أنت منين قديم منين الأول suka ce al'awar bi ma'ana alƙadim kamar kana ba mu labari ne ma'anan shi kaza amma ba wai ka ce siffan Allah bane abun kun gane wannan ya fi faɗi fiye da babun sifat a tauƙifiya. Kult sai na ce, Wala Allah hada huwa wajihul Timalu Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah. To zai iya yiwa in ji Nasiru Nasiruddin Albani, rahimahullah. Zai iya yiwa wannan Shi ne dalilin da ya sanya Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah ya aiwatar da wannan lafazi? Hada alwasf fi ba'd al-ahyan. Ya aiwatar da wannan sifa na al-qadim al-qidam sashen lokuta. In kana karanta majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah, za ga wasu lokuta yana bayani akan Allah sai kawo sifan nan na alkidam an gane kaga me yake nufi yana nufin sifan Allah ne ko me yake nufi babi ne na labari kama sai ya ce fi ma allaftuhu alal faqra kamar yadda zai zo cikin abinda na yi ta'aliƙin shi akan faqara na arba'in da biyar Thank hmm. you. to insha Allah an ce lokaci yanzu ne akwai tambaya ana iya yi wa alaikum eh eh eh eh ai ya warware ba su da wani hukunci ai ba ita ta wurga ciki ba shi yaron da kanshi ya fada da kanshi kuma lokacin ba ta nan balle ta kama shi ta fita ta je ɗauko wani abu a gida sai yaron in bai zo wasan shi iyayen ba su rike shi ba shi yana ta yawo har yanzu ya fada iyayen ba iyayen kamata dan koma sun yi sakaci a ina tafi shi yana yawo wai gaya mata gan shi yana yawo ita kawai ta soya dankali bari in yi sauri yanzu in za ka tashi da gida sai ta kashe wutan nan ta kashe ta ɗauki kwaki, ta shi zaki ba mu shakka jama'a ko rufewa ne yaro na iya buɗewa ya haɗa kai ba sani ba yaro na iya buɗewa ya ɗauka wannan rafi ne kawai ya yi abin nan inda inda harkan yaro ne ya wuce tunaninka na'am wa alaikum salam kuma galiban kaga ana gujewa tambayar tauhidi sai ga ba fanci bayan da muka yi bane ku ya kamata ringa dan tambaya kan abin da muka yi zama akwai dan tambaya kan shi bana an gane wannan yana cikin usulub in kana karanta da mata aure kai ta bayani kan tauhidi kana kama a akal maka lawo mace ce al'adanta ya kwana kwata-kwata ba sa gane komai kan wannan daga duk bayanin za ka yi za su koma ne al'ada alwala waye ba su ma tambaya kan tauhidin na malana tuka direbobi masu sai ba sun ja eh sun kashe kansu ai fasinja ya mallaki hankalin shi kuma shi da hankalin shi ya hau wannan wajen ko farko dai direban ya yi laifi fasinja ma ya yi laifi ya kamata direban za a mai ta'aziri saboda ya san cewa ɗaura ainihin fasinja akan mota sama mota haɗari ya yi shi wancan yana da nashi hankali ya zo ya hau ba wai ƙaramin yaro gane jariri ko kuma ƙaramin yaro mara wayo balle a ce wayo ya musa ya ɗora shi don ya samu kuɗi tsakanin wajen ba za a ce wai direba ya kashe shi ba sai za a ma direba ta'aziri sun kashe kansu shine direba ta'aziri za a masa a kai shi akan abun eh to ba sai mutum ya haƙura da dubu biyun ba ya je ciran shi da ya zo ya biya ɗari biyar ya fada cikin hallaka na abdul muttalib muttalib suna Allah ne la ba suna Allah bane muttalib in kana da yaro mai wannan suna sai ka sayar da zaka yi hmm. na'am ahlul masail suka jira sun sunan Allah eh. Eh. Eh. shi kalmar al-mukhalafa larabci suka yi ba Allah ya faɗa haka ba ana so lafazin da Allah ya faɗa yi amfani da shi saka wannan mukhalafa da nawadis da kawai sun ce laisa ka mislihi ke shikenan kawai kaga lafazin da Allah ya amfani ta baka amfani da shi ka huta amma wannan mukhalafa lil hawadi da su al wujudu duk da zasu kai amfani da wujudu da sifan Allah ba kuskure ne an gane ku eh wa alaikum salam abin ya samo asali tun kafin shi su don bodiyo kuma suka zo suka rayu suka tattara ash'ariyanci su don bodiyo su ma sun rayu ne kan ash'ariyanci kuma sun yi wallafa littafai akan wannan akida na ash'ariyanci shehu dan fodiyo har yabar duniya yana kan na Shaira ne an gane wannan ku? to duk da kasancewa a Shaira akida ne na bid'a idan mutum ya fada cikin bid'a ba a bid'antar da shi har sai an tsaye mai da hujja an kusa mai da ha kamar yadda muke gaya muku a ka'ida iqamatul hujja wa izalatu shubha wajibi ne kafin a bid'antar da mutum su shehu dan fodiyo suna kan aqida ta asha'ira amma duk wanda yake kan aqidan asha'ira shine dan bid'a har sai an tsaye mai da hujja har sai an kusa mai da shubha saboda Allah cewa yayi wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi to yaya mutum ya saba wa manzo kafin shari'a ta bayyana gare shi yaya kaga yana da uzuri amma shari'a ta riga ta bayyana an nuna ma aqidan asha'ira ba ta da kyau aqidan sufanci ba shi da kyau aqidan shi'a ba shi da kyau malamai sun ma bayani dalla dalla ka ci gaba da yi kaga wannan baka da uzuri aka nuna ma sururiyanci bai da kyau ikwananci bai da kyau kudubanci bai da kyau hizbiyanci bai da kyau sai ka ci gaba ka ci gaba da zama dan hizbiya dan mumayya dan kaza da kaza da kaza ka kauce hanya da gangan bayan shari'a ta bayyana gare ka to anan wajen baka da uzuri shi sa Allah ke cewa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk sanda ainihin aka jefa wasu taron jama'a cikin wutan jahannama sai masu tsaron wutan jahannama daga cikin mala'iku su ce alam ya ati kum nazir ashe mai gargadi bai zo muku ba kamar an ce ne ashe ba tsaye muku da hujja an kusa musu da shubha ba qalu bala qad ana nazirun dace gaskiya ya Allah mai gargadi ya zo mana fa kazzabna sai mu karyata shi wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in muka ce ko kadan Allah bai saukar da wani abu ba kaga anan wajen an tsaye musu da hujja sun fahimci sakon amma suka yi mai suka ƙaryata to anan wajen sai Allah ya kama su sai Allah ya ce fa atarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi sa'ir ko sun yi itirafi da zunubin su sai Allah ya ce tir nisa daga rahama ya tabbata ga ma'abuta sa'ir an fahimci wannan ko to saboda haka ba a bid'antar da mutum ko a kafirta shi ba tare da an tsayen mai da hujja ba sai dai kamar yadda wasu malamai ke cewa akwai bid'a zahira in an ce bid'a zahira shine bid'an da an riga an wayar da kawukan mutane a garin kowa da kowa ya san shi mutanen garin malamai suna ta wa'azi har abin ya zama kamar kamar kamar kamar ruwan sha haka ruwan sha kullum mutum na bukatar shi to an riga an yi bayanin abin kamar ruwan sha misali kamar yanzu maulidi a saudiya mutum a saudiya yanzu a ga wani malamin suna ya ce wai bai ma san maulidi bai da kyau ba yaya kaga wannan bid'a ce hira. idan mutum ya aikata maulidi wasu malamai suna ganin a saudiya gari kamar saudiya to sai an tsaye mai da hujja ah, bai bukatar mai a tsaye mai da kamar yanzu a saudiya wato irin hamasan da ake yi nan a ce a fito a yi zanga-zanga a zagi shugabanni a tsine musu a fullo kan shugaba idan an ga wani malami a saudiya na yi wani irin biri ya fada cikin biri a zuwa to amma in ya zo ƙasa wanda babu isassun malaman salafiya an gane ko malaman salafiyan ɗalibai ne ƙanana wanda ba sa iya yin bayani gamsashe sosai wanda su ma inda za su jafari yan bidiya yan bidiya za su yi wasan kura da su an gane to irin wa'annan ya zamanto ba a cin bayaninsu da kyau ba su tsaya sun tsayar da hujja da kyau sun kusa da shubuha ba to sai mutane suna ta hamasa sun ɗauka wannan zagin shugabanni da tsine musu da zanga-zanga da cewa a yi fito na fito sun ɗauka shi ne sunna ɗin don wannan shi da a wannan najeriya lokaci mai tsawo kafin salafiya ta fara bayyana mafi yawan mutane sun ɗauka malamin kirki shine wanda zai fito ya zazzagi gwamnati an gane ya tsine kuma ya ce shi yana nan tare da likafanin shi yana jiran mutuwa to an ɗauka jiha wannan babu mai irin ba mai tsoron allah irin shi to abin ya riga ya yadu kuma masu bayanin yan kaɗan ne kwarai da gaske shin ya kamata a yi gaggawan bid'antarwa ko a yi haƙuri a yi ta karantarwa a yi haƙuri a karantar da mutane a gamsar da su har abin ya bi gari ba kawai daga shigowa kawai ku afkowa mutane ba ku yi wa mutane diran mikiya ku kama bid'antar da mutane ba tare da ka'ida ba wannan kuskure ne na fasan gane idan abu ya zama to sabo mutane suna buƙatar su san shi ba su gama sanin shi ba a yi haƙuri a bayyana musu abin daki-daki har ya to mutane sun fahimci abin kafin a fara musu diran mikiya an gane wannan ko so da matsala na a zahira kamar yadda ibnu qabi yace yana sabawa wato zamani da lokaci da wuri akwai wurin da idan mutum ya aikata wannan biri a zahira ce a wajen shi akwai wani in ya aikata a wani waje bai ma sani ba ba a bace zahira an gano wannan ko to saboda haka sai an duba waje sai an duba masu aikatawan sai an duba lokacin aikatawan kafin a bid'antar ba wai kawai hakanan kawai daga mutum ya aikata bidi'a a kira bidi'an zahira ba yana iya zama zahira a Najeriya bai zama zahira a Ghana ba yana iya zama zahira a Ghana bai zama zahira a can abin da Burkina Faso ba ya danganci irin karfin malaman da suke kira zuwa ga sunna a wannan zamanin da karantarwa mai ƙarfi na sunna da rashin karantarwa ɗin Allah shi taimake mu na'am wa salam eh shi malik sunan mala'ika ne wana dau ya maliku ya gabi alaina rubuka. malik in an cire alif da ramu sunan mala'ika ne mai suna malik Khazinun nar ko amma sunan Allah al-malik abdul malik idan ka kira shi da suna al-malik kace kace mai Allah mamallaki saka ba a kiran mutum da suna al-malik amma an ce mai malik to wani suna ne daban kuma sunan mala'ika ne kamar jibril mika'il sai malik eh akwai wannan saboda ka abdul malik jaiz al malik la yajuz eh na'am insha Allah za a nemi taimako kamar yadda aka saba a taimaka fi sabilillah